za fara gani a gurin irin su abubakar umar usman su za su zo su tari a wasu su ne afdalu sai na ali amma su duk suna da masauki don haka su ba bukaci zama a saffa ba baƙi su suke zuwa su zauna a saffa wani ba zai zo zauna in ya samu guri kuma shi kenan ya tattara kayansa ya koma inda zai tari saboda haka guri da na wucin gadi to sai wasu suka ɗauka ai waɗannan kamar sun kawwame kansu ne suna wata ibada ta musamman don haka sai suke cewa to mu ma da muka ware kanmu muka ce za mu zama wata ibada ta musamman mu ce muna dangantuwa ne zuwa ga waɗannan mutane saboda haka mu ce sufi danganta kanmu muke zuwa ga sufa wanda shi kansa kalmar sufi ba wannan take nufi ba kalmar sufi daga suf ne gashin tumaki lokacin wancan lokacin sun rika yin kaya na gashin tumaki suna sawa da gashin tumaki suke saka kayan da suke sawa a jiki saboda alama ta wa duniya da rashin damuwa da ita da rashin damuwa da kyalikyalanta to duk wanda yake irin wannan shiga sai a ce ga sufi wato ga mai sanye da kayan suf daga nan kalmar ta zama ta yadu amma ba sufa ake nufi ba to amma waɗanda suka zo daga baya baya don suna so su dan daga abin ya asali sosai ya kai can zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to sai suka samu kalmar sufa su a mu jingina kanmu ga suffa mu ce mu ma wato ci gaba ne na abin da aka fara tun a zamanin manzon Allah shine muka dora mu ma yanzu muke ci gaba da wannan to inda wannan ne sufi za a ce ba sufi ba ba abin da zai kawo a cikin nisba din da larabci da ce sufi amma ba haka ake faɗa ba to ko da ma da za mu sallama jadalan mu ce sufi din nan ana nufin suffa to ai su suffa ba wai sun ware kansu bane don wata ibada ta musamman ba wai sun kawo ma kansu bane don su rika wata bauta da za su fi kowa da ita shi yasa shi yasa aka kira su wannan a'a sunan gurin haka yake kamar wani majalisa ne da kuke zama ku masa suna wani ma zai iya tashi majalisa ya mata suna wannan suna ne kawai sannan kuma zama ne na wucin gadi ba wanda ya zo don ya zauna a gurin kawai bai samu inda zai zauna bane sai yake zama yake zama a wannan gurin idan zai samu abin da zai yi sai ya tattare nashi nashi koma sa'ad ibn abi waqqas ya zauna a nan ya zauna a wannan gurin amma daga baya kaga ya bar gurin ya samu gidansa ya shiga harkar kasuwancinsa kuma ya zama cikin manyan masu kuɗi ma kaga da wannan ibada ce ta musamman mai kan to ba da za a sa ibn abi waqqas ya shiga kuma ya fara dandana daɗin ibada kuma ya gudu ya je zama ya zama dan kasuwa kuma ya je tara kuɗi Bukaga kaga alama ce da take nuna cewa wucin gadi ne kashi su ibnu umar da anan suke kwana abdullahi dan umar abdullahi dan umar yana yana karamin yana saurayinsa ba shi da ba shi da inda zai kwana a gidansu ba inda zai sukwati da haka ne yake zuwa yana kwana yana yana tuzurinsa da ya aure gidansa ya koma saboda haka ba wai wani matsayi ne na musamman ba da za a ce wanda duk ya dangantu da wannan suffa to ya fi sauran mutane ibada har da za a ce to mu ma muna raya wannan wannan sunnan ne ba haka ba ne wani ruwan sa'ad ibn abi waqas da yana cikin su ya fita ya je ya ci gaba da harkokinsa ya yi kuɗi amma duk haka yana cikin al'asharatul bashari na biljanna kuma da yawan da suka zauna a wannan gurin ba a sa su ciki ba abu huraira ya zauna amma ana cewa al'asharatul bashir na cewa abu huraira ba ta faɗa ba to wanda yake nuna maka shi wannan zaman ba wai yana nufi fi ko ga wasu saboda haka ko da za mu sallama cewa sufi suffa ne sai to wai saku su ma wucin gadi ne ba wai zuwa suka yi dan su zama masu masu bauta na musamman ba ya sa suka je na to annabi sallallahu alaihi ya shigo ya same su sukan sukan fita wani lokaci da rana su je su yi itace su je su sayar haka a gari don su samu abin da za su za su ci an kawo wani abu a gida annabi sallallahu alaihi wasallam a aiko musu faƙala sai ce ayyukum ka ji tambayar da annabi ya musu ayyukum yuhibbu an wa kulle yawmin ila buthan aw ila al waye daga cikin ku kullum yake so ya je buthan buthan sunan wani wadi ne sunan wani uh, rafi ne ko kwazazzabo uh, a madina guri ne wanda yake uh, wani rafi ne wanda yana da fadi sosai au ilal aqiq ko kuma zuwa aqiq aqiq shi ma rafi ne a madina mil uku ko biyu zai kai ka al'aqiq din yanzu duk kusan ya shige cikin madina ta nan gaban jami'atul islamiyya abinda ya tafi har zuwa har zuwa wajen wajen wannan wa yake da suna wajen da ake hirami wato zulhulaifa a biyar ali har zuwa can duk a gig ne nan ne mala'ika ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam salli fi hadha alwadi fa innahu wadi mubarak salli fi hadha alwadi mubarak mala'ika jibril cewa annabi ya sallah a wannan wadin mai albarka sadaka annabi ya sallah wanda ke cewa salatul ihram to annabi to a lokacin akwai kasuwa wannan wuraren duk kasuwa ne ana cin kasuwa a gurin irin kasuwar da take ci haka sati-sati ko wasu 'yan wasu kwanaki sai annabi yake ce musu yake ce musu waye daga cikinku yake son kullun safiya ya je buthan wato kasuwar wannan wadin ko au ake ko ya je kasuwar aqiq fa ya'ti minhu ni kaumawai kaumawaini ya dawo daga wannan kasuwar ko daga wannan wadin yana ya dawo da wasu tagoyi guda biyu ne masu manyan tozo fi gairi ismin wala qati'ati rahimin ba tare da yayi laifi ba ko kuma ya yanke zumunci wato ba tare da ya yi abin da yake saban Allah ba ya ɗauki abin da ba nashi ba ba kuma tare da ya yanke zumunci ba wato yanke zumunci shine wato ko ya ɗau kayan wani wanda yake ba nashi ba ya taho da shi da wannan zai bayi zuwa ga yanke zumunci faƙulla ya rasu lallahi nuhibbu zalika ka duba ansar da suka bayar ya rasu muna son haka kaga ashe ba wai gudun duniya ba ne don ba sa son duniyar yasa yasa suka zauna a wannan gurin saboda na farko baki ne ba su samu sana'a ba ba su samu gidajen zama ba ba su samu gonakin da za su yi noma ba ba su da jari da za su yi kasuwanci sai annabi ya fito ce cikin kuwa yake so kullum ya je wannan kasuwa ya dawo da taguwa raƙuma taguwa guda biyu masu manyan tozo sai suka ce muna so muna so irin eh ko kowa ya nuna yana so kaga ashe <laughs> tun daga nan zaka fahimci ashe ba gaskiya bane mutum ya zauna ya ki ibada ya ce shi yana ya ki neman halal ya ki zuwa kasuwa ya ki zuwa noma ya ki zuwa aiki ya ce yana kwaikwayon asabu sufa su sun ma larura ce ta sa haka saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya lallashe su ya kwantar musu da hankali kar su rika jin damuwa cewa ga su kamar musulunci nan ya zo ya sa su cikin wani watakila a garin su babban mai hali ne yana da gidansa watakila gonakinsa amma musulunci ya sa ya yi hijira yanzu ya zo ya samu kanshi na sukwatin a masallaci ana matsa masa inda zai kwanta watakila ma wani cikin bacci ya shure shi da sauransu to kaga duk wannan zai iya sa mutum ya dan ji damuwa to sai annabi irin ya lallashe su ya nuna musu cewa wannan hakurin da kuke yi a cikin wannan yanayi za ku samu fiye da abin da kuka bari na dukiya na duniya shine yake gaya musu yake cewa afala yagdu ahadukum ila almasjidi faya'lam أو يقرأ أو يقرأ أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين وثلاث خير له من ثلاث وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل نبي يجي ديوك وزي مكوبة زوا مسلاتي فيعلم يكوي إلمي aw yaqra ayatayn min kitabillah ko ya koyi aya biyu daga littafin Allah azza wa jalla khairul lahu min naqatayn aya biyu nan da zai koya ya koyi karatunta da sanin ma'anarta da abin ta kunsa na hukunce hukunce ya fi masa khairi sama da taguwa biyu da zai samu wa salasin koyi koyi aya uku kuma khairul lahu min salasin ta fi masa alkhairi sama da taguwa uku wa arba'un khairul lahu min arba'in ko ya koyi aya hudu ya san aya hudu ta fi masa da samu taguwa guda hudu ko ya koyi biyar ko ya koyi shida ko ya koyi bakwai har adadi iya adadinsu wa min adadi hinna min al'ibili ko adadinsu daidai adadin raƙuma wato ka koyi goma khairun laka min asharatin min al'ibil ko ka koyi ishirin khairun laka min ishirin min al'ibil haka dai shine wa min a'dadihin min al-ibil da kuma adadin su na raguma. saboda haka wannan annabi sallallahu alaihi wasallam nuna musu cewa abinda za su yi a masallaci na koyon alkur'ani da karanta shi ya fi abinda za su je su nemo a kasuwa don haka su kwantar da hankalinsu kada kada su rika jin damuwa wannan annabi sallallahu alaihi ya ga musu wannan falala dan ya lallashi zukatansu kada abin ya rika damu su shi yasa da ya fara sai ya nuna musu abin da Allah ya halicci dan adam da shi wanda yake fidira ce zuyina nasi hubbu shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir al muqantarati min al zahabi wal fiddati wal khayli wal musawwamati wal an'am abin da Allah ya kawata wa dan adam san wannan to sai ya buyo musu ta wannan hanyar shi yasa sai suka ce ya rasulullah muna so sai ce to abinda za ku koya na aya biyu na alkur'ani ya fi wannan abin da kuke so kaga wannan akwai tausar zukatansu da sa musu nutsuwa a cikin ransu kada wannan ya rika su kuma nan ya kawo maka shi don nuna maka fita neman ilimi shi kansa zikiri ne wanda ya fita cikin neman ilimi to yana cikin ambatan Allah shi yasa wancan hadisi la yasa lisanu kalan zafra min ya kunshi dukkan wasu ayyuka da suke na alkhairi da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abin da muka kuskure Allah ya fi mana nan za mu dakata sai kuma wani jikon insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh